ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na ibi bakin ruwa a kuma wannan jiha ta taraba a wannan ƙasa tamu ta najeriya tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa eh akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon larafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci a gaskiya ba na cikin waɗanda suka cancanta su tsaya a wannan mimbari a wannan dare domin ibi kamar yadda aka yi ta nanatawa gari ne na shek ibrahim bawa mai shinkafa wanda tun yana matashi har ya zama dattijo ya ƙara rayuwarsa yana karantar da jama'a suna a wannan kasa abokan malam da suka rayu tare wayanda albarkar da da a wasu a wasu ce allah ya sa wa albarka har mu muka gane ma ya ake abi sunna din karan kanta musamman ma iri na wayanda mu a izala 'ya'ya ne ita ta yi kwanmu ta kyankyashe na taba faɗa muku cewa ni hatta primary school ne ta ƙungiyar izala ne yanzu haka yana da certificate na primary school islamiyya primary da signature na sakataren ilimi na kungiyar izala a kan wannan satifikin na makarantar izala da na gama ta firamare a taron muna tare da sheikh muhammad rabi'u daura yana wannan wuri babban yaya mahaddacin alkur'ani mai girma masanin harshen larabci sheikh alhassan sa'id adam jos muna tare da shi a wannan wuri sheikh habibu ya haya kaura yana cikin garin ibin nan a wannan dare yanzu shugaban majalisar malamai ya wasu kalmomi masu ƙarfi wayanda wayannan kalmomi ya kamata su isa kowane lungu da kowane sako da ke cikin wannan ƙasa ɗazun nan shek abdullahi balalau ya sauka ga su shek adamu aliyu wayannan duka abokan shek ibrahim bawa mai shinkafa ne da tare suka yi ta gwagwarmaya a wannan ƙasa suka shiga lungu sai bayan da suka yi kiliyarin na hanya kamin mu Allah maɗaukin sarki ya tado da mu muka fara gane ta inda ya kamata bi Allah ya sani wayannan jigajigan malamai da muke da su su ya kamata su yi magana a nan wannan wuri domin daga jin muryarsu a wannan wuri za ta tunatar da mu marigayi malam Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kai rahama zuwa ga kabarinsa shugaban majalisar malamai ya yi bayanai da yawa ya karanta wani dogon hadisi wanda ya buƙaci na faɗi wasu kalmomi a kan hadisin sannan ya yi wata shimfiɗa mai ƙarfin gaske da ya ambaci matsaloli da yawa ni na san ba zai yiwu ba sai dai in ɗauki kalma guda ɗaya a cikin hadisin sai da ɗanyi ƙarin bayani a kanta sai in tattare na waya na wani sai inda dare mu kamin na je ga hadisin a shimfiɗa da malam yayi ya faɗi wata magana mai ƙona zuciya fadilatu doktor ibrahim jalo jalingo ya rubuta littafi an gagara yi masa radi a rubuce na wato wasu ƙwarya-ƙwaryan 'yan bidi'a da suka caccanja sunnoni na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a shimfidar malam ya taɓa wani abu a ciki yadda aka hana wasu bayin Allah yin sallama biyu a sallah aka hana su yin ƙabdu a sallah hata amin idan an kai suratul fatiha aka hana su wai shi malamin da ya hana su ya ce amin jiharan amin jaharan yi ƙal sirra fatukufihi to daga wannan fatukufihi shikenan sai aka yi fihi shikenan kawai sai aka share kadi kamati sala a ikama da suna yin sau biyu aka ce kar a kuskura a ƙara lalle sau ɗaya isa domin tun daga nan a gane cewa wannan masallacin na suwa ne sallama biyu ya ce ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce wannan kana waka ne wannan ai waka ne wane ne mawaki. kenan yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya karantar da haka ɗora dama akan hagu aka ce a daina a sake hannu wai idan ka ɗora dama akan hannu to akwai idimat akwai dogaro a ciki dogaro kuma a sallah makaruhi ne wai idan ka ɗora dama akan hagu ka jingina ko da mai ka jingina shi ne ban sani ba aka turo sakula aka ce kowa ya sake kuma shikenan ba aya ba hadisi aka ce kalal imamu shugaba ne ya faɗa alfaqihu masanin fiqihu na'am daga nan aka ce ba za a sake karawa ba wani abun ban haushi kuma da sunan malikanci wai mu 'yan afirka ta yamma ne mu malikawa ne alarama kamin mu tashi a wurin nan sai ka kawo mana aya da Allah ya ce ya ku yan Afirka ta yamma haza imamu Malik inna arsalnahu ilaikum idan ba kai kokari ka tuno da na faɗa maka da wuri kar in zo in ce ka kawo ayar ka gagara kawo ta idan ta gagara kuma sai mu buƙaci hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan Afirka ta yamma ya ba imamu Malik idan wannan ya gagara kuma sai mu ji inda imamu Malik ya ce a bar annabi a bishi Allah ka gafarta mana a cikin hadisin da malam ya karanta kuma sai ya sake ambaton cikin bala'o'i da za su faru a ranar tashin alkiyama akwai jinkirta sallah a ciki to ba ma jinkirta sallah ba kun ga har sallah ma ana kokarin a ɗanyi modernizing ɗinta ba don komai ba sai saboda a canja kala da wasu a ba wasu haushi to na ji ka bani haushi kuma ka zama ɗan wuta to sai me Allah ka gafarta mana to bari in ɗauko waccan kalmar da wannan kalmar sai mu haɗa ta sai na ɗan yi aliki a kai sai na koma na zauna hatsarin da ke tattare da jinkirta sallah cikin abubuwan da malam ya lissafa mana a cikin hadisi sai kuma mu ɗan goya da wayannan ƙwarya-ƙwaryan 'yan bidi'an da suka yi wa sallar suka yi modernizing ɗin sallar aka ɗan mata panel bitin domin ta dace da son zuciya idan muka haɗa su 1 plus 1 sai mu musu saitin hamma da gyaran kafireto yan uwa musulmai sallah ba a bar wasa bace cikin addinin musulunci domin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce as-salatu imaduddin a wata ruwaya as-salatu amududdin wato ita sallah ita ce ginshiki na addini ita ta tallabe addinin gaba daya idan ginshiki ya karye kuma to abinda aka tallabe dole ya ruguzo a ƙasa da wannan ya tabbata idan sallar ka ta samu matsala addinin ka ya rushe gaba daya sallah ita ce abin da aka fara farlanta wa musulmai bayan kalmar shahada sallah saboda muhimmancinta dukkan ayyuka na addini an ba jibrilu ne ya kawo amma ita sallah saboda muhimmancinta ba jibrilu aka ba ya kawo ba annabin ne ubangiji ya ainihin yi isra'i da mi'iraji da shi ya je ya karɓo sallar da kansa ya dawo da ita sallah ita ce farkon abin da za a fara binciken bawa ranar tashin alkiyama sallah ita ce farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi da ita a ranar tashin alkiyama idan an samu ta yi kyau to sai a bincika sauran idan ba ta yi kyau ba ko wahalar bincika sauran ba za a yi ba sai mala'iku kawai su nuna maka hanyar tafiya wutar jahannama sai ka ɗauki hanya left right left right left right left right left right about 10 to sai kai tan a cikin wutar jahannama iya abin da za a yi kenan Allah ka gafarta mana ya ku musulmai wannan bala'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata zai faru kamin tashin alkiyama gashi ya faru a cikin mu a halin yanzu yan kasuwa da yawa sun samu kansu a cikin jinkirta sallah za a kira sallah amma harkar sai yake ba ta sallar yake ba ma'aikata a ofis da dama sun samu kansu a jinkirta sallah yana fama da fayil fayil yana fama da boca boca har lokacin sallah ya wuce ba ma waɗanda suka fi jinkirta sallah kamar waɗanda suka samu ɗaukaka a cikin al'umma honorable honorable da muke da su a matsayin ciyamomi na local gamma musulmai a nigeria idan ka kasa su kashi 100 wallahi kashi 90 ba sa yin sallah akan lokaci kwamishinoni da muke da su a nigeria honorable commissioners in ka kasa su kashi 100 kashi 90 ba sa sallah akan lokaci special advisors da special assistants da executive governors da muke da su a Najeriya gwamnonin Najeriya in ka kasa kashi ɗari wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kashi 99 ba sa sallah akan lokaci sai kaɗan daga cikinsu inda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ministoci sallah ma ba ta cikin ajandarsu balantana ka shiga cikin presidential villa sanatoci da 'yan majalisu akwai na kwarai a cikinsu amma wallahi da dama a cikinsu sallah ba ta cikin ajandar su akan lokaci idan ana tafiya ana convoy ko ana cikin harkokin mulki ko ana abubuwa to sallah ba ta cikin ajanda ku saurara ku ji ya ku musulmai jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce yana cikin manya-manyan zunubai zunubin haka ya fi girma fiye da zunubin shan giya ya fi girma fiye da zunubin zina ya fi girma fiye da zunubin luwaɗi ya fi girma fiye da zunubin maɗigo ya fi girma fiye da zunubin kisan kai duk wani bala'i da ɗan adam zai aikata a duniya idan ba shirka da Allah ba babu bala'in da ya kai bala'in jinkirta sallah kana kiran kanka musulmi amma kana iya zama ƙwarya-ƙwaryan arne ka sani ba malamai na musulunci sun tafi akan jinkirta sallah bayan shirka shine mafi girma a cikin duk zunubin da bawa dan zai iya aikatawa wannan ne dalilin da yasa mai barin sallah har lokacin sallar ya fita ka jinkirta sallah ka ƙi yin sallah a lokacin ta babu wani uzuri a ciki to malamai suka ce za a tilasta ka kai sallar idan ka ƙi ka yi hukuncin ka ne hukuncin kisa wannan kusan ijma'i ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kusan ijima'i ne na malaman musulunci gaba ɗayansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan wannan manyan malaman musulunci sufiyanu sauri akan wannan ya tafi abdullahi ibn al-mubarak akan wannan ya tafi shehun malami auza'i akan wannan ya tafi shehun malami ukai'u a wannan fatawar ya tafi malik dan anas akan wannan fatawar ya tafi imamu na shafi'i akan wannan fatawar ya tafi ahmad bin hanbal akan wannan fatawar ya tafi da sauran manyan gingima gingiman malaman musulunci suka ce hukuncin ka shine hukuncin kisa abu hanifa ne ya ce za a kama ka a daure ka a ce sai ka sallar in ba yi sallar ba a ci gaba da tsare ka har ka mutu amma sauran malamai abinda suka tafi akai za a sa takobi ne a sare kanka ku saurara ku ji wata magana za ku ji kamar ta yi girma fatawa ta malaman musulunci barin sallah da gangan to wanda ya aikata haka a musulunci hukuncinsa kafirci ne malamai na musulunci da dama da sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan cewa mai jinkirta sallah kafiri ne kuma wallahi suna da dalilai da yawa duk da bamu da lokaci ala rama mu dan leƙa mu ga kaɗan daga cikin dalilan da suka dogara da su a qur'ani mai girma da kaɗan daga cikin dalilan da suka dogara da su a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamin mu leƙa mu ga ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan shi dalilin su na farko cewa mai barin sallah kafiri ne suka ce Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace yawma yukshafu an saqin wa auna ila sujudi fala saqin ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون yayin da al'ummar duniya ta taru gaba ɗaya a gaban Allah a ranar tashin alƙiyama, za a ba ta umarnin yin sujada ga Ubangiji dukkan mai imani zai faɗi ya sujada amma akwai waɗanda za a sandarar da ƙashin bayansu gaba ɗaya su ba za su iya yin sujada ba fuskar su tana cikin ƙasƙanci bala'i da ƙasƙanci da kunyata ya lullube su a wannan lokaci sai Allah ya ce wa qad kanu auna ila sujudi wa hum salimun ai su a baya sanda suke rayuwar duniya suna lafiya kalau aka kira su su yi wa Allah sujada amma suka ki to a yau kuma suna so su yi sujadar Allah ba zai ba su ikon yin sujadar ba malamai suka ce waɗanda ba za su iya yin wannan sujadar ba su ne kafirai to duk wanda yake barin sallah a nan duniya sai qur'ani ya ce yana cikin waɗanda ba za su yi sujadar ba kenan wanda ya bar sallah a nan duniya musulmi ne ko arne ne kafirin jabu ko original Allah ma aya ta biyu tana cikin suratul nur Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u rasul la'allakum turhamun salata wa atuz zakata wa ati'u rasul la'allakum turhamun Allah ya ce wa aqimus salata ku tsai da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka wa ati'ur rasula ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya la'allakum turhamun domin ku samu rahama Allah ya sa cikin sharadin samun rahama akwai sallah a ciki idan baka bar sallah to sharadin samun rahama ya gushe daga kanka wanda ba zai samu rahamar Allah a lahira ba kuma shine kafiri kenan mai barin sallah musulmi ne ko kafiri ne wannan ayar ta kara masa san ko bata kara masa san ba to alaramma ba mu aya ta gaba Allah yana ba mu abin da zai faru ranar tashi alkiyama sai ce kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina to ci gaba illa ashabal yamin to ina suke fi jannati yatasaalun dangane da suwa anil mujrimin me za su ce musu ma salakakum fi saqar wace ansa za su bayar qalu lam nakum min al musallin su wane ne ake wannan tambayar yan wutan sakar ko ba haka ba suna cikin wutan sakar da aka tambaye su ma salakakum fi sakar me ya shigar da ku cikin wutan sakar wace ansa suka bayar kalu sai suka ce lam nakum musallin ba mu kasance cikin masu sallah ba wato arna kuma su ne masu shiga cikin wutar sakar kenan mai sallah wanda bai sallah an kara masa kaulasa nan ko ba kara masa san ba mun samu aya guda nawa uku to ba su ta hudu fala saddaka fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla sannan kuma zahaba ila ahli تمطى تو كي شوتا أولى لك فأولى أنا تورا شي ثم أولى لك فأولى Allah ramma ya tura shi wuta fala saddaka Allah ya ce shi wannan dalilin da yasa ya je wuta shine fala saddaka bai gasganta da kalmar shahada ba wala salla kuma bai yi sallah ba a madadin wayan na abubuwan guda biyu walakin kazzaba a madadin saddaka sai ya kazzaba sai ya karyata eh wata walla a madadin sallah kuma sai ya yi tawalla sai ya yin sallah kenan kai ya zama arne ko bai zama arne ba mun samu aya guda nawa to ala sake kawo musu aya ta biyar fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salam بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا bayan mutanen kirki sun wuce kuma sai aka samu wasu 'yan banza sai suka biyo daga baya suka mai gurbinsu. me suka aikata adha'us salata sai suka wulakanta sallah sai Allah ya ce fasaufa yalqauna gayya da sannu za su haɗu da gayya gayya wani kwazazzabo ne a can karkashin karkashin karkashin wutar jahannama duk musulmi wanda za a ciro shi daga wutar jahannama sama sama ake aje shi duk wanda kaga an kai can karkashin karkashi karkashi to shi dan kalidi na fiha abada ne wane ne mai zama kalidi na fiha abada shine kafiri original kenan wannan kafiri original ne ko jabun kafiri ne malamai suka ce wannan ayar ma ta sake kafirta mutumin da ya bar sallah ba tare da uzuri ne. mun samu aya guda nawa ba su aya ta shidda Allah ya ce fawailul lil musallin fawailul lil musallin su wane ne alladhina hum an salatihim sahu Allah ya ce fawailun bone kwazazzabo rami rafi rijiya ta bala'i da balbalin bala'i ta tabbata ga suwa ta tabbata akan musallin wasu masallata suwa ne ne wa'annan masallatan allazina hum an salatihim sahun kalmar sahun ba ana nufin sahin na mantuwa bane malamai suka ce shine jinkirta sallah barin ta har lokacin ta fita duk mai barin sallah har lokacin ta fita in kiyama ta tsaya a wailun za a kai shi wailun din nan kuma wani kwazazzabo ne a wutar jahannama malamai suka ce wayanda ake kaiwa wailun simfi na mutane guda biyu ne akwai kafirai akwai fasikai akwai kafiran da za a kai su wailu shi yasa a wasu ayoyi sai Allah madaukin sarki ya ambaci kafirai ce za a kai su wailu kamar inda ya ce wa wailul lil kafirina min azabin shadid wa wailul lil kafirina min azabin شديد ونوري يتي وويل للمشركين وويل للمشركين سوى نيني الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ونوري يتي وويل لكل أفاك أثيم وويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه يسمع آيات آيات الله تتلى عليه ثم يشر مستكبرا كأن لم يسمعها آه ah, wannan wailun wailun din duka fire ne wailun ta hau malamai suka ce to akwai wailun da take shafan fasikai kamar inda Allah ya ce wailun li kulli humazatin lumaz wailun li kulli humazatin lumaz malamai suka ce amma waccan ta fa wailun lil musallin aka ce wailun ce irin ta kafirai ayar ta sake dora wa mai barin sallah baya yin sallah zai ainihin wato bari har lokacin sallah ya wuce gaba ɗaya bai sallaci sallah ba malamai suka ce shine aka sake dora wa kaulasan a cikin wannan ayar mun samu aya guda nawa Allah rama ba mu aya ta bakwai wacce ita ta sake ƙara wa masallata wanda bai sallata ce kafiri ne sai an nemo ta ai baka isa ba koyi hankali kai a takbir Allahu akbar ka tuno a'a الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا alam nakum ma'akum wannan kana maganar munafikai cikin al'umma ne akwai inda ta dora musu kaula sam original akan su eh ta ce bai sallah arne ne kai a takbir Allahu ya da rabobi kuke rarraba baido dan me ba za ku kawo gaji ba gudu suna ma gudu bashiril munafiqina bi an لهم عذابا أليما تأكلوا وتمتعوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإذا قيل ويل يومئذ للمكذبين تكلا يومئذ للمكذبين to me ya ja musu هم لا يركعون yayin da aka tattaro arna yan wuta aka danna su a cikin jahannama sai Allah ya ce musu kulu wata mata'u Allah ya ce ku ci anan duniya ku sha ku dan ji daɗi ku dan cashe ku sheke aya kalilan kaɗan Allah ya ce innakum mujrimun lalle ku mujrimai ne sai Allah ya ce wailun balbalin bala'in azaba ya tabbata yau ma izin a wannan rana ta tashi alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryatawa masu ƙaryata addini arna da ba su yadda da addini ba me ya jawo aka kira su da arna ba su yadda da addini ba sai Allah ya ce wa iza qila lahumur ka'u la yarka'un idan aka ce musu su yi ruku'u to su ba sa yin ruku'u wannan shine dalilin da ya sa mai da su arna wannan ayar ma ta sake karawa wanda bai yin sallah kaulasan ko bata kara masa kaulasan ba kai alarama walautara izil mujrimuna naki suru usi inda rabbi rabbana absarna wa samina farji'na na'mal salihan inna mu'min rabbana rabbana absarna farji'na na'mal salihan rabbana absarna wa samina farji'na na'mal salihan inna kunna muqinu a ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba muje walau shina la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla an jahannama min al-jinnati wan الناس أجمعين تذرتي تذرتي تذرتي ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون كامزو كامزو كامزو كامزو كايسو إنما يؤمن ب فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون كايسو كايسو كايسو إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا مروا بها خروا سجدا خروا <coughs> سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allama wannan ayar ma ta sake dora mai barin sallah kaulasa ne Allah ya ce inna ma yu'minu bi ayatina abun sani kawai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu su ne allazina idza zukiru biha wa'inda yayin da aka tunatar da su da ayoyinmu kharru sujada sai su faɗi su wa Allah madaukin sarki sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim sannan suna tasbihi tare da godiya ga ubangijinsu wa hum la yastakbirun ba sa yi wa Allah girman kai su ƙi mashi sujada Allama Ibn qayyim yace a wannan aya Allah ya takaita imani ga masu yi wa Allah maɗaukin sarki su jada. ya ce wannan ayar ita ma mai barin sallah ta ƙara ɗora masa kaunasa ne sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawan gaske sun tabbatar da kafircin mai barin sallah ya za ka samu wannan hadisai suna da yawa a bisa misali hadisi na farko hadisin jabir dan abdullah wanda imamu muslim ya ruwaito hadisi ne ingantacce manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainar rajuli wa bainal kufri tarku sala tsakanin mutum da ainihin kafirci shine barin sallah wannan hadisi ne ingantacce da ya ɗora kaulasin akan wanda yake barin sallah hadisi na biyu shi ne hadisin buraida hadisi ne ingantacce wanda ashabu sunan suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ahadu allazi na, wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah dukkan wanda ya kuskure ya bar sallah ya zama kafiri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku hadisin sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana kuka yana zubar da hawaye annabi ya kalle shi ya ce ma yubkika ya sauban ya kai sauban me yasa kake kuka sauban ya gagara magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labari ne ya same ka mahaifanka sun mutu ya ce mahaifana suna raye ba sun mutu bane ka asara a kasuwanci ya ce ba na asara a kasuwanci bane eh, menene ya same ka izan fa maza yubkika ya sauban buɗar bakin ba ya ce ya rasu rasulallah saboda yadda nake ƙaunarka matukar kana waje ina kusa da kai ina kallon ka in dare ya yi ka shiga wajen iyali ba yadda zan gan ka idan na koma na kwanta sai baƙin ciki da damuwa ya shiga zuciyata in ta mirgina a kan gado in gagara bacci in yi ta kuka saboda babu yadda za a inganka ina so in ganka ya lalla. ya ce ya rasu yau ina zaune sai na tuna akwai ran da kiyama za ta tsaya ranar da Allah zai baka babban matsayi a cikin aljanna a wannan rana a ranar ne za ka ga matsayinka duniya za ta ga matsayinka watakila ina so in zo kusa da kai ya rasulallah amma ban kai in zo kusa da kai ba ya rasu rasulallah dan me ba zan fara kuka ba ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani yana kuka yana zubar da hawaye saboda yana tunanin watakila ga gara ganin annabi a ranar tashin alkiyama duk da cewa ya ganshi a duniya kai da baka gan shi a duniya ba ashe ba kai ne kafi fi cancanta kai kuka ka zubar da hawaye ba nan take sai ga mala'ika jibril ya zo da ayoyi guda biyu da dumi-dumin su ko hucewa ba su yi ba Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min النبيين والصديقين والشهداء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله wakafa billahi alima sai ga aya ta sauka da dumi ta Allah ya ce duk wanda ya biyayya ga Allah ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan suna tare da annabawa ranar tashin alkiyama suna tare da annabawa fa'ula'ika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin suna tare da wayanda Allah ya ni'ima akan su daga annabawa siddiƙina da siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da sauran nagartattun bayi a lokacin ne sauban ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa wannan sahabi sauban ya ce muna tare da masoyina sallallahu alaihi wasallam da kunne na na ji annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-salah faman tarakaha faqad ashraka yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin bawa da kafirci ko imani shine sallah duk wanda ya bar sallah to ya zama mushriki ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na hudu shine hadisin Abdullahi ibnu Amr ibn al-As yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sallah yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafiz alaiha lam takun lahu nura wala burhana wala najata wa وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن كلب hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan sallah duk wanda ya kiyaye ta duk wanda ya tsare ta duk wanda ya lura da ita to za ta zabe masa haske za ta zabe masa tsira za ta zabe masa hujjar tafiya aljanna ranar tashin alkiyama duk wanda bai tsare ta ba ba za ta zama masa haske ba ba za ta zama masa hujja ba ba za ta zama masa dalili ba ba za ta zama masa tsila ba kuma idan kiyama ta tsaya zai tashi tare da na da fir'auna da hamana da ubayyu ibnu kalab malamai suka ce abubuwan da suke shagaltar da mutum daga sallah idan dukiyar ka ce ta shagaltar da kai daga sallah kai babban alhaji ne ana hada hada dukiya ana ciniki ana gudanar da abubuwa arziki ya wadata dukiya ta babbazu kana fama harkar dukiya yasa ka bar sallah to tare da karuna za a da kai ranar tashin alkiyama idan kana takama da mulki ne kai kana ciyaman na local government ko kana permanent sakatare, ko kana director a wata ministry ko kana commissioner ko kana governor ko kana minista ko dan majalisar samari ko dan majalisar dattijai ko kana yi wa excellency ko kana mai martaba ana maka kirari ana sunkuye mazgaye markade bangade ka zauna a cikin gida baka sallah ana salla a masallacin ka baka fitowa ana sallah a masallaci baka zuwa ba a ganin ka kana sallah ba ka fitowa kana sallah kana magana martaba martaba wallahi mai martaba idan kiyama ta tsaya dogarin ka bai jan riga in yana sallah akan lokaci sai Allah ya ce kai dogari a jajen ka tafi aljanna mai martaba ba martaba mala'iku ku tuttuki mai martaba ku tuttuke shi ku tada shi zuwa jahannam idan mulki ne ya hana ka yin sallah akan lokaci a sanar da kai cewa ranar tashin alkiyama tare da fir'auna za a tare kai a ranar tashin alkiyama idan aikin gwamnati shine wanda ya hana ka yin sallah akan lokaci kai you are a loyal civil servant ana kiran sallah ana hayya ala sola, hayya ala fala kai kana fama da harkokin ofis kana cika fayil kana sanin na mota ana ta hada-hadar ofis to idan kiyama ta tsaya tare da hamana za a tare kai idan kai ɗan kasuwa ne business ɗinka shi ya hana ka yin sallah akan lokaci ana ciniki ba za ka iya dakatar da ciniki kai sallah ba idan kiyama ta tsaya akwai wani mai dan kasuwa wanda zai tafi jahannama a ranar tashin alkiyama wanda ya rayu a garin makka wanda ake cewa ubayu ibnu kalaf tare da shi za a tada ku sannan a anga gaza ku a da ku zuwa wutar jahannama wannan hadisi hadisi na ingantacce hadisi na biyar hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda hadisi na ingantacce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islam الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله wayannan ginshikai ginshikai na musulunci bayan kalmar shahada wanne aka fara ambata wanda aka fara ambata wato shine sallah shi yasa malamai suka ce idan ka bar sallah hukuncin ka hukuncin ka shine hukuncin kisa menene dalilin su suka ce dalilin su shine kai yanzu ba musulmi bane me dalilin su na biyu suka ce qur'ani ya faɗi cewa ya halatta a sare kanka saboda baka sallah aka ce ina kuka gani suka ce a surar nan mai zafi zafi wacce ko da bismillah ba a fara ta wacce sura kenan ita ce suratul fatiha inda Allah madaukin sarki yake cewa fa إذا انسلك الأشهر الهرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واعسروهم وقعدوا لهم كل مرصد وجدتموهم وخذوهم وخذوهم وقتلوهم حيث مرصد فإذا سنخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم وخذوهم وخذوهم وقتلوا وحصروهم وخذوهم وحصروهم وقتلوهم وقعدوا لهم كل مرصد وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الله Allahu akbar inna allaha ghafurur rahim Allah yace fa idan salakal ashhurul hurum idan waɗannan watanni masu alfarma suka wuce wayanda aka ba mushrikai notice a cikin su Allah yace faqatul na haisu wajadtumuhu duk inda kuka ga mushrikai duk inda kuka ga mushriki duk inda kuka ga mushriki Allah madaukin sarki yace ku sare kai shi taqatul mushrikin haisu wajadtumuhu wa kuzuhum in kun ga su ku kama su a matsayin ribar yaƙi wa ruhun ku tsare su wa qa'udu lahum kullu marsadi duk hayyada ko kasan suna bi su wuce ku yi musu kwantan bauna yana isowa sai Allah ya ce fa tabu idan suka tuba wa kamu salata suka da sallah wa atawu zakata suka ba da zaka to fa kallu sabilahum daga nan kanku sare kansu sai ku daina sare kansu sai yaushe za a daina sare kansu sai sun yi sallah ko ba sai sun yi sallah ba idan ba su yi sallah ba za a yi kaga za a tara kansu da wannan ne malamai suka ce to hukuncin wanda ya bar sallah wato shine sai ainihin a tara kansa ijma'i na malaman musulunci ya tabbatar da cewa wato duk wanda ya bar sallah barin sallah na fidda mutum daga cikin musulunci ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka samu wannan a lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yana sallah a masallaci yana limanci ya kamo suratul fatiha ashe akwai wani arde da ake cewa abu lu'ulu'ul majusi ashe ya yi shiga bultu ya kera wani kansakali mai baki biyu domin ya kashe sayyidina umar radiyallahu anhu ya yi shiga bultu ya shigo cikin sahu sayyidina umar yana cikin karatun kur'ani kawai sai wannan kafiri ya zo ya bubburma wa sayyidina umar wannan kansakali duk inda ya soka rami guda biyu zai yi a cikin sayyidina umar radiyallahu anhu bayan ya soke shi abdurrahman bin awu ya ce sai dai muka ji kalifa yana cewa ya kashe ni ya kashe ni duk da haka sai da aka yi istikilafi abdurrahman ibn auf wato shine wanda ya mutane sallah a wannan lokaci bayan an kammala sallah wannan arne aka kansa tun ana cikin sallah a kama shi kamin ya gudu duk wanda ya zo sai ya soke shi sai da ya soki mutane da dama sai da aka samu wani katon bargo aka rufe a kansa aka samu kama shi da ya ga za a kama shi sai ya buruma wa kansa ya kashe kansa da kansa abu da ulmajusi kenan wannan shine babban gwarzon yan shi'a yanzu haka idan ka je cikin ka Iran Abu Lu'lu'ul Majusi har titi yana da shi share Abi Lu'lu' wai har titi aka sa wa sunan shi saboda a nuna shi mai matsayi ne idan ka je iran yanzu haka in ka je kabarin abu lu'ulul majusi wanda ya kashe sayyidina umar za ka samu yan shi'a sun je sun dukufa jikin kabarin suna addu'a suna allahumma gafir li abi lu'lu allahumma rahab aba lu'lu Allahumma hashurni yawmal qiyamati ne fa yi wa Allah sujada Allah ka gafarta wa abu lu'lu ya Allah ka ji kan abu lu'lu ya Allah ka tada ni ran tashi alkiyama da abu lu'lu nace ar da matsiyaci dama tare da abu lu'lu Allah zai tada ku ya danna ku jahannama ran tashi alkiyama sayyidina Umar radiyallahu an bayan ya farfaɗo daga sumar da yayi abin da ya fara tambaya shine hal sallan nas shin mutane sun yi sallah aka ce masa na'am ya amiral mumini mutane sun yi sallah sai na umar ya ce alhamdulillah la hazza fil islami liman taraka sala babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah kenan wanda ya bar sallah musulmi ne ko arne ne arne ne original a ina wa ya faɗi wannan magana sai na umar radiyallahu anhu abdullahi dan abbas ya ce a gaban sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana duka sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya masa inkari shi yasa ya zama ijma'i na sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar sallah ba musulmi bane arne ne wannan ita ce fatawar sayyidina umar radiyallahu anhu wannan ita ce fatawar abdullahi dan abbas wanda ake masa kirari da hibru ko habru hazihi umma wanda annabi da kansa ya masa addu'a yace allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil ya Allah ka ba Abdullahi dan Abbas fahimtar addini ya Allah ka sanar da Abdullahi dan Abbas sanin ma'anonin Alkur'ani mai girma wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas cewa wanda ya bar sallah da gangan ba musulmi bane wannan ita ce fatawar Mu'azu dan Jabal shugaban majalisar malamai ta lahira ya za ka samu wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuhsharu mu'azu yawmal qiyamati amamal ulama ibratwatin idan kiyama ta tsaya za a tada mu'azu dan jabal yana gaba malamai na bin shi baya tsakaninsu akwai ratuwa menene ratuwa wasu malamai suka ce mil daya wasu suka ce kamu daya wasu suka ce taka daya wasu suka ce gaba daya ko ma dai menene wane ne gaba kenan wane ne shugaban malaman lahira ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a alamun nasi bil halali wal haram mu'azu ibn jabal wanda ya fi kowa sanin halal da haram shine mu'azu dan jabal wannan sahabi fata wannan ita ce fatawarsa wannan ita ce fatawa abdullahi dan mas'ud wanda shine shugaban alarammomi na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don me mu'azu wato ainihin abdullahi dan mas'ud maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yaqra alqur'ana gabban tariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibnu ummi abd duk wanda yake so ya karanta alqur'ani madarasa kamin iska ta hura to ya karanta da qira'ar abdullahi dan mas'ud wannan ita ce fatawar abdullahi dan mas'ud wannan ita ce ainihin fatawar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kuma san wani sahabi guda daya da ya saba wa fatawar wa'annan sahabban ba kenan barin sallah ba karamin hatsari ba ne, ba karamin bala'i ba ne, kai ba ma ka bar sallah ba kana ji ana kiran sallah ana jami'i a masallaci ka ki fitowa masallaci ai sallah da kai kai sallah kai kadai a gida wannan ma ba karamin bala'i ba ne, musifa ce ayoyi da yawa na alkur'ani mai girma sun nuna cewa idan za a yi sallah a yi sallah a cikin jami Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata kauma ma'arraki Allah ya ce wa aqimu salata ku tsayi da sallah wa atu zakata ku ba da zakka kauma ma'arraki'in ku yi ruku'u tare da masu ruku'u Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa man sarrahu an yalqa gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haythu yunada bihinna fa innahunna min sunan al-huda fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda walau sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha mutakallim fi baytihi lataraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum لضللتم ولا يتدهر ahadun فيحسن الدهور ثم يعمد ila masjidin. من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل قدوة يقطوها أجرا حسنة ويبه عنه سيئة ويرفعه بها درجة يتي فقد رأيتنا وما يتكلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فقد كان يؤتى بالرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف abdullahi dan masauri yake cewa ya ku bayin allah duk mai so ya gamu da allah ranar tashin alkiyama yana musulmi to ya kiyaye wa'annan salloli a duk inda aka kira wa'annan salloli yake cewa domin suna cikin sunnoni na shari'a na annabi ku wayanda allah ya shar'anta masa idan kuka rinka yin sallah a gida kamar yadda wanda ke barin masallaci ke sallah a gida abdullahi dan masauri ya ce da kun bar sunnan annabinku idan kuka ba sunna annabi ku kuma abdullahi dan mas'ud yace kun bata yace mun wayi gari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake barin sallah a jami sai munafiki wanda ya shahara da munafurci yace mutum akan zo da shi sai an rike kafadunsa saboda bai da lafiya tsaye da shi a cikin sahu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashi alkiyama Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wal yaquzu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ati qa'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم إن كان بكم عذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا كيف ku أفجن a أنا daga ana ana ɗauki ba daɗi ana sara ana suka amma Allah ya ce sallah ita ba za a barta ba idan zai iya yi wa a rabu biyu rabi na fuskanta abokan gaba to sai an yi jami kai idan za a yi jami a fagen daga to a gida ana zaune lafiya nan ya kamata a yi jami ko ba nan ya kamata a yi jami ba kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar saboda muhimmancin sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya hau kan mimbari yawa musulmai sallah don su ga yadda ake sallah idan ya zo zai yi sujada sai yawo baya baya ya zo ya sujada a gindin mimbari in ya dago ya sake hawa kan mimbari yana sallah ana kallon sa practically bayan ya gama sai ya ce sallu kamar ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallah da ya koya wa sahabbai sai da ya dauko hannun dama ya dora akan hagu kun san wani abun ban haushi da abun bakin ciki ana ƙaryan malikanci suna cewa su malikawa ne sai ga shi imamu malik ya ruwaito ɗora dama kan hagu shine sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna ta annabawa ya kai makiyin manzo ƙarya kake kai ba ma malike ba ne ƙarya kake kai ba malikanci kake yi ba ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake ba gaskiya ka ta kaka gashi a cikin mu haɗa na imamu malik sunna ce ta annabawa gaba daya mun zagaye najeriya mun yi kira mun ce ya ku 'yan karkashi ya ku 'yan guhama ya ku kurdawa ya ku 'yan moshede ya ku ya ku ya ku ya ku ya ku mun je ku kawo mana hadisi ko ba'ifi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki su haka yana sallah to ka je to dai duk da babu hadisi ai imamu maliki sanda aka dake shi da sanda hannunsa ya ciwo bai iya dagowa haka to shi ne sai ya to kai waye dake ka da sanda to za ka da ku da sanda ku a lahira wai sai gashi kawai an aiko wa mutane sakula an ce wai a daina daura dama akan hagu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan daga nan kawai sai aka daina ana yin sallama guda biyu wai rana ɗaya sai ga sakula wai an ce kada a kara daga yau wai daga yau maganan sallama biyu ta riga ta kare doka ne daga national headquarter wai dole sai dai kai sallama guda ɗaya wai don ba a ba mu haushi wai hadda wani rangaji rangaji ake wai sai ayi wani rangaji assalamu alaikum to na ji ka bani haushi ka zama dan bidiya sai me ah, ba wai assalamu alaikum din ce bidiya ba da aka turo maka ita a matsayin sakula a matsayin doka gabar abin da fi inganta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci sallar jami'i sallama biyu suka ce yake yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani sahabin ya ce an yaminihi wa an shimalihi wani sahabin ya ce an yaminihi wa an yasarihi wani sahabin ya ce idan annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yakan waiwayo hatta raba baya ba kaddihi wani sahabin sai ya ce yakan waiwayo hatta yura baya bu kaddihi har sai mun ga hasken kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawala dama akan hagu yayin da zai yi sallah wai amma kai ka zo wai an hana ka dora dama kan hagu kar ka kuskura ka dora sake shikenan sai mutum ya zo yana sai ka ce buzuzu yana wani baya da hannu haka sai ka ce wani dan shira wai to wai ga tambaya ai da malikanci ake fakewa ko ba haka aka ce ba ai mu yan afirka ta yamma mu malikiya ne alaran ma na ce sai ka kawo mun ayar da aka ce yan afirka ta yamma imam maliki aka turo musu kawo aya mana ba aya kai ku ce Allahu akbar to ni ina da ayar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo shi za a yi koyi da shi Allah ya ce wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa ka kafatan linnas bashiran wa nadhira to dakata da aka ce wa ma arsalnaka illa ka fatallin nasi, annabi ake nufi ko imamu malik ba ku an samu ba wa ake nufi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعك تي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أرسلناك كادنا النبي أكن في كوي ما مالك وأكن في قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آه يا إسا بول ستوب بول ستوب بول ستوب بول ستوب aka ce inni rasulullahi ilaikum annabi ake nufi ko imamu malik akum rasulu fa kuzu wa ma atakum rasulu fa wa ma nahakum anhu fantahu da aka ce wa ma atakum rasulu annabi ake nufi ko imamu malik wa ake nufi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا wa ولا تبدلوا أعمالكم الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وليحذر الذين يخالفون عن أمره وليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وعدانا liyahkuma bainahum su ce liyahkuma bainahum ay yaqulu wa wa man yuti illaha wa rasulahu wa ta allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سميع لا kai ku ce allahu akbar. allahu akbar. waye ne anan aka ce mu yi biyayya to kai baka da ayat da kace imamu malik aka turo yan afirka ta yamma yan afirka ta ba sa cikin wanda aka ce su bi annabi da annabi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli hadda yan afirka ta mako basa ciki to wai tambaya gaba annabi ne ya ce ku yan afirka ta yamma na ba imamu maliku akwai hadisi hadisin ko na ƙarya akwai shi babu babu hadisi tambaya ta gaba imamu malik da ya ce ku ba sunnar annabi ku bi shi kai imamu malik wa ya ce ai koyi da shi akwai wanda ya kai imamu malik koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wayannan masu ƙarya malikanci imamu malik dan anas masallaci ya zo zai zauna ya fara darasi akwai yaro a zaune sai ya ce ya kai imamu malik manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da kala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini da zai zauna sai ya fasa zauna da ma yana da alwala sai fuskanci alqibla yana fila raka'a biyu yana yin nafila raka'a biyu bayan ya gama mutane suka ce ah, ya kai imamu malik a matsayin ka na imamu ahlul madina ya za a ce wannan yaron ya hana ka zama imam malik ya kalle su ya ce yaro yaro ba kwa ji hadisi ya ja idan shi yaro ne hadisin ma yaro ne imam malik ya ba da fatawa a majalisinsa cewa ba sai an tsatsefe yatsun kafa a wajen alwala ba yana gamawa ɗalibinsa ya zo same shi ya ce akaramakalla ga hadisi mun samu haddasa na fulan an fulan قال حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلل بين أصابع رجليه في الوضوء ya zami da wannan annabi yana tsantsafe hayatun kafasa a wajen alwala imamu malik dama ƙwararren malami ne injiniya ne masanin harkar hadisi ya karbi hadisin ya duba ya ji hadisin kan nan mai kyau ne domin wane da ya ce ya ji a wajen wane babu shakka wannan din adali ne wancan ma adali ne kuma sun haɗu ya tabbata ya ji daga gare shi kuma mai ƙwaƙwalwa wane ne zai iya rike abin da ya ji shi ma wannan da ya ce ya ji gawa ne wannan ya rayu a wuri kaza wannan ɗalibinsa ne babu shakka ya ji daga wajensa shi ma wannan din ya ji eh wannan din ma ya ji shi kuma wannan din sahabi ne a gabansa annabi ya yi alwala tunda annabi ya yi alwala a gabansa ya gani ya ba da labari maganarka ta tabbata hadisin da ka zo da shi ya inganta washe gari imamu malik yana zuwa majalisi kamin ya ba da darasi ya ce ya ku jama'a jiya na ba da fatawa ba sai an tsatsafi yatsun kafa ba wajen alwala mun samu hadisi hadisi ingantacce ku yi jefa da maganar da na faɗa jiya ga hadisin annabi ku rike to amma ku yi aka yi ya ku masu ƙaryar malikanci a zo da sunna ku shure a zo da hadisi ingantacce ku shure a zo da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi wancakali da ita wai su malaman naku masu turo muku da sakula ku bar maganar Allah ku bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tambayar ku am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wai tambaya ku muke yi shin wai ko kuna da wasu abokan tarayya ne wayanda ke shiranta muku addini wannan ne dalilin da yasa mun yi mun yi ku zo a tattauna matsalar kun ki yadda sai ka ji mai wa'azi yana wa'azi idan dan dariƙa ya zo ya ce zai kara salatul fati to ku yi muƙabala da shi ku buga masa sunnar annabi aka to mu dan ba za mu muƙabala da mu ba sai dan dariƙa da aka san baya da hujja to amma mu mai malamin ya ce iza laqita saddamiyan fasaddumuhu ya ce yi in ka haɗu da basaddabe ka naushe shi domin dama ma'anar saddam ai shi ne karo domin larabawa na cewa ta sadamati sayyarata ne ai a sayyarata ne ta sadamati to na ji a sayyarata ne ta sadamati to kai ka zo a yi ta sadamati da hujja mana dan me yasa dan me da haka yasa yanzu suka lalace shi yasa kuka ga ba sa ci gaba yanzu duk matasan da suka yi wa'azi a wurin nan kamin sauran shehunan malaman nan su hau yaushe suka taso ba kwanan da matasa ke ta tasowa ba ana samun ci gaba ko ba a samun ci gaba ku faɗa mun wani matashi da ke cikin su wanda da baya cikin tafiyar yanzu ya zama wani abu a ciki wane ne shi su wane ne wayannan zafin da ya yanzu su ne ko ba su ne ba tun ana ba da fatawa yanzu fatawa ma ta zama matsala duk malami dan karkashi wallahi yanzu da ka masa fatawa ya san karya zai maka in ya gaya maka sai ce to amma dakata asalin magana kaulani magana ce guda biyu yanzu guda na ya san karya ya maka wai in ka je ka jiwo magana ta gaskiya wai to duka biyu suna nan tasa tana nan wannan sanar. saboda bayan da za a yada ilimi ba tambayar hujja sallafa a masallaci ne fa mutum yana ta'alim aka daga hannu a gombe aka yi masa fatawa ana masa fatawa kawai sai fusata ya ce yan agaji kuyi waje da shi dama an fada mana akwai yan tawaye barbaran yan yawo a cikin wannan masallaci to wadannan irin su ne ayi waje da shi kawai shi kenan kawai dan agaji kawai kusashen dan agaji kawai sai kukan kura ya sunkuci ustazu kawai sai ga ustazu an yi sama da shi malamin yana cewa kada ku bari kafan sai tafa kasa har sai kun kai shi waje da ustazu ya ga an nufi bakin kofa da shi sai ya fara sai ya fara cewa wa annal masajida lillahi dan agajin da ya sun kudo shi yana cewa to mun ji amma wannan kan na kungiya ne da wannan ake addini kenan shi wannan masallacin ba lillahi ba ne akwai wani matashi da ya zo ya same ni irin matasan da masu zafi kai ya ce aka rama kalla na ga abun mamaki na ce me faru ya ce na yi sallah a wani masallaci yan karkashi ya ce sai na jalsatul israha kuma na dunkula hannu da zan taso ana gama sallah sai wani ya ce liman akwai baki a masallacin nan fa wai ya ce shi liman an faɗi haka ya san me ake nufi kawai sai liman kawai ya miƙe tsaye ya yi ashe asa a gaba da ya yi abusan kan ɗari da ya fara zara ido a masallaci yana to mun ji an ce akwai baki a masallacin nan wannan ya nuna akwai waɗanda ke mana sallah ba irin wacce ake a masallacin nan ba to billahi lazi cikin biyu mutum ya zaɓi ɗaya ko dai irin sallar da ya ga ana yi a masallacin nan ko duk masallacin da ya ga dama ya sallah ba mu ana shi ya je ya yi ba amma mutum ya kuskura ya zo masallacin nan muka miƙe tsaye muka baro shi can ƙasa zaune ko muka ga ya taso ya dunkula hannu to mu idan muka dunkula hannu a jikinsa zai ji kai da haka ake addini duk wanda ya raba ka da Allah idan ka masa biyayya ka zama mushriki ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida arbaba min الله والمسيح ابن مريم نعم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا كنا وإن مشركين لا duk wanda kai masa biyayya ka rabu da Allah sai kun yi bala'i da shi a gaban Allah a ranar tashin alkiyama yawma tuqallabu wujuhuhum fi nari yaquluna ya laitana ana Allah wa adana rasula yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula to da mun ja musu hadisi suka ce na shi da kai kota إنا sadatana wa kubara. يضلون سبيلا addu'a ƙananan za su yi manya ربنا آتهم ضعفين من العذاب kai ala ramma sake tashi dan sake koma wani wuri wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wala bil bayna yadayhi tara iz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl alladhi bayna yadayhi to faɗa mana compensation da za yi walau tara idil mujrimuna nakisu walau tara idil zalimuna mawqufuna inda rabbi mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawl yaqulu yawa yan kanana istakbaru yawa yan kana a shakina yaqulu alladhina tubu lil ladina istakbaru laula da su manya manya mai za su fada wani kasa ƙwalar lalina stagbarulin lalina stubihu a na hannu shadadina kun anil huda ba da ewija a kuma makin ciki ya tabbata to me yan kananan za su sake fada وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون استبرع الذين تُبِعُوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما ينقل الشيخ ذا سوشي ينقل أنا قرانا ماذا سوى وقال الذين تبعوا لي وقال الذين اتبعوا للذين لو أن لنا كرة قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة سوف نتبرأ منكم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من كي الله أكبر الله أكبر الله أكبر wallahi wannan shine babban shi tafiya mu da kowace tafiya mu tafiya mu menene alkitabu wa sunna duk wanda ya faɗi magana sai mu ce aya ko hadisi in adamu aliyu ya faɗa mu ce aya ko hadisi ko ba ka ake ba shugaban majalisar malamai in ya faɗa mu ce aya shek alhassan sa'id addai in ya faɗa mu ce me shek alhassan sa'id in ya faɗa mu ce me kai shugaban kungiyar na ƙasa in ya faɗa mu ce me to kai dan karkashi ya aka faɗa baka ce aya ko hadisi ba malam ne ya faɗa qala ashak al imam shu akwai da yace wai malamin sai yace kalliyan mai sallah zai kalla aka ce me hujja yace ai ai shi ya san shi duk abin da malam ya faɗa ba sai an tambaye shi hujja ba kawai yana da hujja dan Allah me manje kare dan dariƙa kai kai kai ku ce Allahu akbar